a ƙoƙarin da ƙasar najeriya da jamhuriyar nijar suke yi na ƙara dankon zumunci da kuma bunƙasa mu'amala ta kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu shugaban muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na ƙasar nijar muhammad isufu sun saka wata yarjejeniya hannu a abuja wadda za ta kai ga shigowa da ɗanyen mai daga jamhuriyar nijar sannan a tace shi a najeriya wannan babban aiki na kafa matatan mai wanda za a yi a garin mashi da ke jihar katsina zai samar wa dubban al'umman najeriya ayyukan yi da ma ƙasar nijar ganin irin yawan kudaden da za a kashe da kuma muhimmancin kasuwancin man fetur wanda zai bazu a duk sassa na Najeriya. A gurin rattaba hannun shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana sa ran nan ba da jimawa ba za a samu irin wannan gurbataccen mai a wadansu yankuna da ke arewacin Najeriya. Malam Ibrahim Zakari Talba shine shugaban kamfanin Black Oil Energy, kamfanin da ya tattara kwararru da masana daga kasashen ƙetare wurin saka jari, wanda zai kai wannan zunzurutun kuɗi da ya haura miliyan dubu ɗari bakwai. domin tabbatar wannan babban matatar ta fara aiki tsakanin shekara uku zuwa biyar bayan an gama dukkan bincike-bincike da ake bukatar a yi. Eh to muna jira yanzu ka san abin yanzu an riga an yi sanin da Nijar an bamu izinin sayan mai daga Nijar kenan abin da aka yau. To amma kwamiti guda biyu da shugaban kasashe guda biyu suka yi technical committee da steering committee so aikin su dama su duba sai mana feasibility study wanda shi wannan dole na masu an yi wata uku hudu kamar a gama shi saboda ana yin cikin Eh, damana da kuma cikin eh, zafi zance so ana gama wannan Allah da suma bamu mu wannan takaddun mu za mu shiga aiki muna sa rai da yin Allah da cikin January February Allah da an fara aiki yana refinery da minimum yana ɗaukar kamar shekara uku to mun ɗauka mun ba kanmu shekara uku zuwa biyar in Allah ya so ya idan komai ya tafi daidai mun riga mun samu kuɗin mu kamun mu zo nan dan da ba mu samu kuɗin ba ma shugaban ƙasashe biyun nan ba za su saurare mu ba sai turawa ne za su sa kuɗin su da komai kuma gwamnatin jihar Katsina ta ba mu fili shi kuwa malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya ƙara haske ne dangane da muhimmancin da wannan matatar mai za ta yi ga al'ummar Najeriya musamman yankin jihar Katsina inda nan ne za a kafa ta. Su Allah ya ba su gurbataccen man fetur za a kafa bututu da zai zo daga ya taso ya shigo cikin wato kan iyaka gari da ke kan iyaka a nan Nijar a Najeriya cikin jihar Katsina da ake fatan cewa za a kafa matatar man fetur. A tace shi Najeriya kasuwa ce gagaruma babba da take da buƙatar tataccen man fetur da siyo shi ma muke a kasashen waje to yau gashi Allah ya kawo shi wajen mu shine makasudin wannan yarjejeniya da aka saka To kamar menene amfanin kafa irin wannan matatar a daidai lokacin da ita kanta Najeriya ke da irin wayannan matatun a sassa daban-daban na cikin ƙasar Najeriya ita kanta? Eh to, su waɗancan da aka yi eh, shekara nawa yanzu ake magana. wannan fa ta ce sabuwa kuma kar ka manta cewa yau sha'anin tace man fetur da duk wani abu da ya shafi harkoki na sarrafa abubuwa na technology